kókó Thank you.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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya tara mu a wannan majalisi mai albarka majalisi mai tarihi majalisin da aka dade ana karantar da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda dan uwa abokinmu abokin da'awa malam Muhammadu Muhammadul Awwalu Abubakar mai shago yake jagoranci yau kuma majalisin ya bakunci ɗaya daga cikin manyan malumanmu na Afirka ba na Najeriya ba na Afirka na ce ɗaya daga cikin malamanmu na duniya ban yi kuskure ba Shi ne Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe ina masa laƙabi da cewa tica ya halarci wannan majalisi mai albarka don ziyara tare da shi akwai alaramman nan gangaram da ya gangaro ya gangare shine alaramma Usman birnin Kebbi ga Malam Abdul Basir unguwar mai kawo shi ma daga garin Katsina shi ma ya halarto ga 'yan uwa da yawa tunda akwai inda malam zai tafi za mu buƙaci alaramma ya karanta ko da ayoyi guda biyu ne daga nan kuma malam ya ɗan faɗi wasu gajerun kalmomi na ainihin shi ya san me zai faɗa shi shiru ake masa alƙausa bariha ne sai a bar shi ya faɗa abin da zai faɗa Allah madaukakin sarki ya datar da mu Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاكم لكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya ba mu ikon kawo ziyara wannan masallaci na sunna kuma wannan babban majalisi kamar yadda shi malam Jamilu Albani ya ambata inda aka dade ana koyar da al'umma sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ban sani ba ko da can asali nan ne shagon daga baya aka kwashe kayan tirela abin tirela aka shigo da sahihul bukhari da muslim ina addu'a wannan majalisi Allah ya sa masa albarka ba shakka tun wancan zuwan nawo muke magana da malam akan zan kawo ziyara wannan masallaci ziyarar da na ke tunanin zan kawo zan biyo ne mu gaisa da shi in ga inda masallacin yake sai in cika riga ta iska kuma hassan da na iso nan abin da nake tsammani zan samu kenan sai na zo na samu wani dan ƙwarya kwaryan wa'azin ƙasa ne haka aka shirya to ina addu'a Allah ta'ala ya sa wannan majalisi albarka kuma in Allah ya bani tsawon rayuwa zan samu lokacin da zan dawo wannan majalisi za mu samu lokaci wadatacce in Allah ya amince abinda Allah ya ba mu daman faɗa mu faɗa zariya Allah ya sa alkhairai da yawa a cikinta ya sa bayan Allah maluma dattawa da matasa waɗanda suka zage dantse suka ci gaba da karantar da sunna a wannan gari ba don haka ba watakila da ba san inda zariya ta kwana ba balle inda za ta tashi da watakila shi'a ta yi kace-kace da garin amma wani abin da ya ban sha'awa ya ban mamaki sai na gane duk borin da shi'a take yi a Zariya da take cewa Zariya headquarter ba wai a Zariya ne yan shi'an suke ba su na zariyan suna ta hada su da bango ta rike tutur ta matse su sun gagara motsawa sai na gane ashe yan ƙauye ne ake kwasuwa daga ƙauyuka sai su gangaro haka sai su shigo saboda an rike karantarwa ana karantar da matasa academically ana karantar da su suna ana koya musu addini shi yasa duye da guguwar ta kada ta ɗebi mutanen da yawa ba yawanci sai na fahimci daga ƙauyuka ake tattaro su ba wai anan suke ba sai na gane nan ɗin suna ta riga ta samu gindin zama wannan kuma ba a same shi ba sai ta hanyar samun maluma da suka zage don su suke karanta zuwa wayannan maluma na sunna ina addu'a Allah ya saka musu da alkhairi babu shakka sun tsare mana wata babbar kofa yau gashi an waye gari ma ana cewa a tattara daga zare zariyan a ƙara gaba idan aka ƙara gaba ina za a nufa nan ne aka samu sabani wasu suka ce a ɗan yi ta wajen katsina katsina na ce Allah kai ku lafiya su malam Abdul Basir suna can suna jiran ku akwai wani ma da basirarsa ta ɓace yace so ta wajen gombe-gombe na ce Allah ya kawo mu ma muna nan mun kasa mun tsare kuma za mu raka mu zauna mu jira da yardar Allah abinda ya saura gare mu ahalus sunna wannan gata da Allah ya mana shine mai kokari mu ga karanta su da ake mana muna kamantawa wajen aiki da ita wannan abin da ya saura mana kenan maluma alhamdulillah sun bada da su ko ina ka je karantarwa ake yi mutane alhamdulillah ana ilmantuwa abin da ya saura karantarsuwa da ake mana da wa'azzuka da ake mana mu iya ƙoƙarin mu ga muna rayuwa bisa wannan tsarin domin a muku wa'azi ba ku yi aiki da shi ba a mana ba mu yi aiki da shi ba yana haddasa matsaloli da yawa a cikin al'umma daga cikin waɗannan matsaloli Allah madaukin sarki ya nuna mana cewa yakan jawo gaba da kiyayya ta rinka yaduwa cikin musulmai kan su ya tarbuwa su ta fada da juna amma menene sirrin sirrin an musu wa'azi ba su yi aiki da shi ba Allah ya ce wa min allazina qalu inna nasara wa min allazina qalu in نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة نعم وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله madaukin sarki yace wa minal ladzina qalu inna nasara daga waɗannan da suka ce mu ne nasara wato su ne kiristoci Allah ya ce akhazna mithaqahum mun riƙe alƙawarin su in muka turo masu wa'azi suka musu wa'azi su yi aiki da wa'azin amma Allah ya ce fa fanasu hazzan mimma zukiru bihi sai suka manta da wani kaso mai yawa na wa'azin da aka musu suka ƙi yin aiki da shi Allah ce to da aka musu wa'azi suka ƙi aiki da shi to mu kuma yanzu za mu fara ba su sakamakon ƙin aiki da wa'azi Allah ya ce abinda muka musu shine fa baina bainahumul adawata wal bagaba a yawmil qiyama Allah ya ce sai muka cinna gaba da ƙiyayya tsakanin su kuma ba za ta gushe ba har ranar tashin alkiyama wato Allah sai amfani da kalmar al'igira igra abinda ake cewa igira. kamar mafarauci yana da kare da yawa tirenin na farauta ya je daji sai ya hangi zomo ai kun ga zai cinna wannan karen wa zomon domin ya kamo shi ko to wannan shi ake ciwo igira yadda wannan mafarauci zai ingiza wannan kare ya bi wannan zomo da gudu da tsiya-tsiya ya kamo shi to haka Allah madaukin sarki ya cinno musu gaba da kiyayya duk inda suka shiga sai ta bi su ta rutsa da su shine fa agaraina bainahumul adawata wal a ila yawmil qiyamah Allah ya ce wa saufa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un bata kare ba da sannu Allah madaukin sarki sai ya ba su labarin abin da suka kasance suna aikatawa malamai suka ce wannan yana daga cikin bala'i da ukuba da take samun al'umma a lokacin da al'umma ake karantar da ita ake mata wa'azi amma kuma wato ta yi shakulatin bangaro wai angulu ta fita tana neman mushen akuya sai ta samu mushen mota kaga wannan an samu shakulatin bangaro ke to wannan al'umma wannan yana daga cikin hukuma da Allah madaukin sarki yake dandana mata Allah ka ba mu ikon aiki da abin da ake karantar da mu shi yasa a suratul nisa'i Allah ya ce walau annahum fa'alu ma yu'azuna bi walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita Allah madaukin sarki ya ce walau annahum ina ma da a ce fa'alu sun aikata mayu ma na bihi abin da ake musu wa'azi da shi Allah ya ce lakana khairan lahum da wannan ya zama shi fi alkhairi a gare su washar da tasbita sannan da wannan shine zai fi tabbatar da su akan hanyar musulunci ba tare da an samu matsala ko an samu tasgaro ko karkata ba mai Allah zai yi wa masu aiki da wa’azi yana ya ce da sun yi aiki da wa'azi a wannan lokaci da mun ba su ajaran azima lada mai girma idan shugaban kasa ya ce zan maka kyauta mai girma chairman na local government ya ce zan maka kyauta mai girma wace kafi tsamanin tafi girma a ciki kowa cewa yi mai girma mai girma amma wannan shugaban kasa ne ya faɗa wannan chairman na local government ne ya faɗa wa ake tsammanin kyauta za ta zama babba wani dan kwarya-kwaryan alhaji a na angoku ya ce zan ma kyauta mai girma sai dangote ce a nemo ka zai maka kyauta mai girma wacce aka fi tsammanin ta zama da kauri duk da kowa cewa mai girma mai girma to yanzu Allah ne da kansa ya ce wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima banda Allah babu wanda ya san girman yadda kyautar take sai Allah ya ce sannan me zai faru wala hadainahum siratan mustaqima ya Allah madaukin sarki ya ce wala hadainahum sannan da mun shirye da su siratan mustaqima hanya madaidaiciya na rashin aikin wa'azi yana jawo maka asara da yawa yakan jawo maka asara alheri da Allah ya ce lakana khairan lahum yakan jawo maka asara tabbata akan sunna da Allah ya ce wa ashe da tasbita yakan jawo maka asara samun lada babba da Allah ya ce wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima sannan zai jawo maka asarar kasancewa akan tafarki madaidaici da Allah ya ce wal hadainahum siratan mustaqima Allah ka raba mu da wa'annan manya-manyan asarori guda hudu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh